اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين وأن gaisuwa ta المسلمين musulunci Allah ta'ala da ikonsa da gashi ya sake nuna mana wannan rana mai albarka yau muna ranar litinin a inda yau muna goma ga watan tara shine watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 mahadu a cikin wannan gari mai albarka na yamai kwata. ta jamhuriya ta mulki ta jamhuriyar Nijar domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowace rana muna roƙon Allah ta'ala ka yi mana gudunmuwa muna nan cikin sura ta 25 daga cikin jerin surora alkur'ani mai girma sura 114 kuma jiya mun tsaya aya ta 20 daidai yau insha Allah za mu الشرين kan ta 21 bismillah bala وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ya na bayani akan su kafurai Allah ya ce wa ƙalar lazina layar juna liƙa'ana Allah ya ce waɗannan da ba su jin tsoron haɗuwa da sakamakon da za mu yi su suka ce bi ma'ana la ya kafuna albata ba su jin tsoron tashin kiyama ba su jin tsoron sakamakon da za su iske a wajen Allah maɗaukakin sarki laula suka ce don ne. halla don menene tunzila alainar mala'ikatu suka ce wai don ni da Allah bai saukan musu da mala'iku ba fakanu rusulan ilaina mala'iku sun ka kasance wai su an manzanni su a aike zuwa ga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga halitta auna rabbana sun ka ce ko mu ga ubangiji mu ga Allah ya zo fa yukbiru ya bada labari bi anna muhammadan cewa annabi muhammadu rasulahu manzon ala ta'ala sai Allah ce laqadin takbaru hakika sun yi girman kai takabbaru sun yi girman kai fi sha'ani anfusin a cikin lamarin kawunan su wa'ata kuma sun ketare iyaka sun yi tsaurin kai tsagau sun wuce iyaka wutuwan kabira wuce iyaka wadda take babba bai tsala ne saboda neman su ru'yatar Allah ta'ala wai Allah ya da kansa fi duniya a nan duniya wa a sauɗin nan bilwawi ala asulihi a ka asalinsa bi khilafi a ta Bil iftali fi maryam a can cikin suratu maryam Allah ta'ala ya zo da irin wannan wa qad balagtu min al-kibri da kuma ayyuhum a shaddu alar rahmani itiya saboda haka wannan tsaurin kai nasu ya kai inda ya kai kun san can لسنك يمغنى حكى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجن سنك تي لو ما لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين بألا يتي ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين to kaga maganar da sun kai kenan suka ce law ma asina bil malaika don mi da baka zo mana da malaiku ba daga wurin Allah su ba da shaida cewa kai annabi kake daga wurin Allah in kunta min sadiqina in dai ka kasance cikin masu gaskiya cewa Allah ya aiko ka don mi da baka zo da malaiku ba sai Allah ya ce ma nunzilul malaikata illa bil haqq Allah ce ai mu ba mu saukar da mala'iku mala'iku ba su taho wa sai da cincinta su taho in ka ga mala'ika ya wurin ka kai to azaba Allah madaukakin sarki ta za a kawo da mala'ika bai zuwa shi wa'azi Allah bai zafi su don wa'azi ba su suna kawo rahama zuwa ga bayansa suna da ayyuka daban-daban waɗanda Allah madaukakin sarki ya keɓance musu ma nunazzilu mala'ikata illa bil Allah ce wa ma kanu idan munzari wallahi in an ka saukar da mala'ika ba su kasance su masu waɗanga surutan ba wallahi ba su kasance munzari na abin jirkin tawa ba in mala'iku sun ka zuku gaba ɗaya za a gama da su azaba Allah ta za ta zo a kansu a gama da su to Allah shi kare mu daga azabar Allah to mu je mu يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا الله تعالى يوم يرون الملائكة رانت تسكي غنم ملائكو في جملة الخلائق a cikin jumla halittun Allah madaukakin sarki huwa yawmul qiyamati shine yana alqiyama wani sababu ya yi mai nasiba wasali sama yau kenan bai ozukur amma da ozukur mukaddaran, wanda kai za ka kaddara shi kenan wazukur yau kenan wannan yin labu shura babu magana ta bushara babu abu wanda yake mai horanta rai yau irin zarahin na ne daga waɗanda suke kangararru alkabiri na waɗanda suke kayarai bai talabin mumini na saɓanin suka waɗanda suke masu imani sukan falahumul bushra sukan suna da bushara kun ga wannan aya tunda an kace su waɗanda suka kafurai Kangararu su ba su da abin da ke haranta musu durai lokacin da za su bar duniya lokacin da sun kace gaban Allah a ranar karshen alkiyama kun ga kenan mafhumul mukhalafa na ayat yana nuna su masu imani za su haɗu da bushara da gida aljanna كما إن الله كتوا إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله lalle waɗannan da sun ka ce ubangijinmu shi ne Allah sun ka wata kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma suka yi aiki da abin da ita kalmar shahada ta hukunta to Allah madaukakin sarki yace waɗanda ta tanazzalu alaihimul malaika mala'iku suna sauka a gunsu lokacin da za su bar duniya lokacin da rayuwar da Allah ta'ala ya ɗiban musu ta gidan duniya ta kare za su koma ga Allah to mala'ikun Allah za su sauko suna ce musu Allah ka faku kada ku ji tsoron komai wala ta zanu sa'annan kada ku yi bakin ciki duk abin da za ku bari gidan duniya na gidaje da mata da 'ya'ya mala'iku suna gaya masu imani Allah ta'ala ya da muku can gida aljanna abin da yake gidan duniya Allah ta kafu wa la ta hazam kada ku ji tsoro sa'annan kuma kada ku yi bakin ciki sai su ce da su wa abu shudu bil jannati allati kuntum tu'aduna ku yi bushara ku yi warin ciki da aljanna wadda an ka kasance ana tana tanada muku kun ga nan sai Allah ya ce shi ko la bushra yawma idhil lil na? kun ga can Allah maɗaukakin sarki mala'iku suna gaya masu imani wa shuru bil kun allati a tu'aduna ku yi warin ciki da gidan aljanna wanda ya kasance ana tana tanada muku kun ga mafuni su ku waɗanda suke kaburai su wannan lokaci ba su da bushara a wannan lokaci ba mala'iku bugun su suke suna dukansu akhriju kusa al-yawm ku fitar da ranku kawo ana bugun kan garare tun kafin mala'ika ya fitar da al-yawma tujzauna azabul hu yau za a sakan ka da azaba ta wulakanci saboda haka tun wajen fitar da ran wallahi kafiri sai ya gane kafiri na tun kahin ya je wajen Allah a ranar tashin alkiyama kahin ma a fitar da ran a fizge kahi ya je kabari wallahi sai ya gane kowa shi haka nan shi ma mai imani tun wannan lokaci lubutun Allah da tausayin Allah yana tare da shi ai Allah cewa wannan da gharqa wannan za'ati gharqa hmm. wannan shiqati nashqa hmm. Allah madaukakin sarki ce wannan za'ati gharqa Allah yana rantsuwa da mala'iku masu ran kaburi fisga saboda haka da ƙarfi suke fisgarar kafiri amma sai Allah ce wannan shi za ta nashka Allah yana rantsuwa da mala'iku masu cire ran mai imani cikin nishadi nishadi cikin sauki lokacin da suke jan ran mai imani lokacin da yake jin zafi to za su tsaya ya dan huta sai a koma ja za su tsaya ya huta sai su goma ja haka za a har su shirare amma shi wanda akaburi kangararren mutum dan ta'adda wallahi haka za su dinga jan suna isgaran da ƙarfi shine Allah ce wannan za'ati gharqa Allah yana rantsuwa da mala'iku masu isgaran kafuri isga da ƙarfi suka ja yana goda yana rura sa'annan kuma ga azabar da zai iske a ranar tashin alkiyama Allah shi kare mu Allah ya ce waya kuluna kuma suna cewa hijiran mahajura tsari abin neman tsari ala adati wa akal ala su fi duniya a duniya idan nazala bi mun shidda in tsanani ya sauka musu ai auzan tsari mu'aza abin neman tsari kaga yasta izuna <laughs> min malaika wai suna neman tsari daga malaiku ba su ba su ga malaiku a ranar tashin kiyama su ko kaga masu imani malaikun ma bushara suka yi musu Allah ta khafu wa la ta'zanu wa shuru bil jannati lati kuntum tu'aduna sai su ce nanu ukun fil hayatin dunya a rayuwar duniya muna tare da ku a lahiran ma muna tare da ku muna za mu rake ku an gida aljanna saboda haka wajibi gare mu kowa ya kokari ya kyautatar da aiki ya kyautatar da mu'amala tsakaninsa da mutane ya kyautatar da bauta tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala saboda ni wata rana sai labari za a tsara rayuwar duniya kuma a koma lahira baki daya abinda mutum ya aikata na kwarai zai iske sakamakonsa abinda mutum ya aika na mumuna zai iske sakamakonsa Allah shi muna kariya qala ta'ala sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura su kafurai ha ko da suka zuwa ranar tashin kiyama qala ta'ala Allah ya ce wa qadimna Allah maɗaukakin sarki ya ce mun riga mun gabata mun dogara amidna mun dogara ila ma amilu zuwa ga abin da sun ka aikata min amalin na aiki min alkhairi aikin da sun kai na alkhairi su kahirai ka sadaqatin kamar sadaqa da sun kai wasilatu rahimin da sadar da zumunta wa qurabaitin da garan bako wa igazatu malhufin da taimakawa mai rauni su duniya a duniya wallahi duk aikin da kaburi yayi na ciyar da dukiya kahin ya je gaban Allah ranar kiyama Allah ce faja allahu wannan aikin nashi Allah ce mun mai sai haba an mansura kura abin shi yake ba huwa ma yura shine abin da ake gani filkawa ga taga Allah ce alaiha shamsu wata hasken rana kullu gare ta kalgubar yadda kasan kura mufarraq wanda yake abin rarrabawa ay misluhu irin sa fi adamin naf'i bihi a cikin rashin amfani da wannan kurar da ake gani illa sawaba fi domin babu sakamako ga aikin kafiri a ranar tashin kiyama la adami shati saboda rashin sharafi wa huwa al shine imani zauna a laifin duniya tun da nan gidan duniya kafiri za a sakan kamai duk abin da saboda haka duk abin da kaga kaburai suna yawa a duniya kaji kasa yaki ya barke kaji an ci wannan majalisa ta dinkin duniya an kawo kaza ko a ce wani kaburi kaza wanda ya kowa kuɗi a duniya ya kawo gudunmuwarsa a ƙasa ya kai gudunmuwarsa a asibiti an taimaka masu shan inna an taimaka masu ciwo kaza an taimaka ma 'yan kaza da 'yan kaza da 'yan kaza ba su kawo irin wannan gudunmuwar wallahi a wurin Allah madaukakin sarki aikin banza na Allah ba ya so ba ya bukata ba su da sakamako na Allah saboda ni sun ki imanin da Allah shi Allah da ke karɓa ya ba da sakamako to sun ki imani da shi to tun da sun kaki kaɗai ta yi da bauta shi komi zai yi da aikinsu to saboda haka komi girma aikin ne yadda haka gani ne wallahi a wurin Allah Allah madaukakin sarki abunsa ba komai ba ne saboda haka ya ku al'ummar musulmai mu ƙara godiya ga Allah imanin nan da Allah madaukakin sarki ya bamu wallahi shi ya abin godiya ba wai dan Allah madaukakin sarki bai baka abin duniya ba Allah bai baka kuɗi ba Allah bai baka matsayi ba Allah bai baka mulki ba Allah bai baka babban mota ba ba a baka mashin ba ba a baka kaza ba imanin ga da kaga Allah ta'ala ya zabe ka ya baka wallahi shi abin alfahari shi abin jin daɗi nan girma yake nan ɗaukaka yake amma za a ga mutum ga an ce a ƙasa ya kowa kuɗi amma babu imani a gari ya kowa kuɗi babu imani mota sai ta yi ta kowa babu imani gida ne ya yi na kowa ba imani sa'annan ga ayyuka ne yana ta yi ya gina asibiti ya gina makaranta ya taimaka ma talaka ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza imanin nan dai Allah madaukakin sarki bai baya ba saboda haka wahala banza ta shi kai bayan ya kare a ranar tashin kiyama kuma zai je ya sha wuta gaba Allah Allah shi mana kariya summa zakara ta'ala Allah ya ambaci da za al-mu'minina sakakan masu imani faƙalar sai Allah maɗaukakin sarki miyaci أصحاب الجنة يومئذ غير مستقرا وأحسن مقيلا الله سبحانه وتعالى في أصحاب الجنة Allah ya ce ya aljanna ma abuta gida aljanna Allah ka saya mu a ciki yau ma izin zarahin nan yau mulki ya mata shi ne ranar alkiyama khairun mustaqar sune mafifitan waɗanda adda wurin zama min alkafirin daga waɗanda suke kafurai fil akhirati alahira wal akhiratu lahira khairun min ad-dunya Allah ce wa asanu maqila kuma sun kowa kyawu wajen kailula kwana rana Minhun daga waɗanda suke kafurai ay mawdi'a qa'ilatin fiha bagiran da akai kailula kwana rana a ciki wa hiya al-istiraha shine huta nisfun nahari rabin rana da hari lokacin zahi wa ukhiza min zalika mala ce an yi riko daga wannan an yi fahimta daga wannan in qada'ul hisabi qarewar hisabi fi nisfi hari a cikin rabin rana kama warada fi hadith kama yadda ya tuzgo a cikin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da rana za ta yi zawali to gaba ɗaya duk abin da aka yi ɗan aljanna ya san matsayinsa ɗan wuta ya san matsayinsa to Allah shi kare mu daga wuta sai Allah ya ce mi ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الله تعالى يقول كما كأنبتا يوم تشقق السماء Allah ce ranar da sama take cewa. ranar da sama take babbarewa ranar da sama take watsewa wallahi saman nan da ta gani duk ƙarfinta da girmanta akwai yini na nan ta yi wallahi yadda za ta yi bombin yadda kasan misali bomb yana tashi yadda kasan kayan mota in ta cika tana fashewa ta watse wallahi haka sama din nan za ta yi na Allah ce idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat lokacin da rana idan shamsu kuwira lokacin da rana an ka tafiyar da haskanta, wa idan nujumun kadarat lokacin da tauraru sun ka gurɓace wani ya shiga ciki wani sun ka kakkare sun ka kwaɗo a ƙasa bayan haka ita ku sama ɗin sai ta faɗi shi na Allah ce idan sama'un faqarat lokacin da sama ta fadi ta kwashi kaga lokacin na ai birgici ya zo lokacin nan tashi hankali ya taho to lokacin da an kai haka ai kullu sama'in ko ce sama bilgamani tare da tauraro abin nan a zan da annan gaba ɗaya za su kakkare su fashi wa huwa gaimun abuya shi ne girgije fashi bayan sama ta tsari bayan sama ta keke ta wace rana ta kari wata ya kari Taurari sun kakkare sun hwado Allah ce wani zilar mala'ika kuma a tsare hirna wannan lokaci ba ta sai mu saukar da mala'iku da sama'i daga sama tanzilan saukarwa wa yau mai kiyamata shi ne na alkiyama wani sabahu shi ma ya yi mai nasaba wasali sama mina na yau matin nan da an ce. bi uzkur muƙaddara. amma da uzkur kai za ka kaddara kenan wa uzkur yau mata shaqqaqus samawu وفي قراءة أتوت قراءة بتشديد الشين شين إن أئمة شدة أتي تشققه بإدغام التاء الثانية في الأصل كينا تتشققه في الأصل فيها وفي أخرى أو قراءة ننزل كينا بنونين دنون قرآن الثانية ساكنة تجو دورارا ننزل كينا وبل من الله بأي ضمة لما أتي ننزل wa nasfil mala'ika su mala'iku sai a yi musu shi ne wasali sama kada sai mu ce wa nunzilul mala'ikata ina fata an gani fi Allah ce al-mulk الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الله سبحانه وتعالى يقول lokacin da haka ya faru sama an rage ta an kece ta an yamuce ta sauraru waɗanda ke tafiya a kan tsari suna ba mu haske an kakkare su ranar da ake ganin girmanta tana kullowa tana haskaka duniya gaba ɗai Allah ya kece ta ya kare ta watan shi ma an kare wata shi ke nan kuma mala'iku sun sauko saboda haka ga mun taru a gida alkiyama rannan babu wani gudu babu maboya ƙasar ma gaba ɗai an daidai sadda ita babu ju babu rai babu kwana la tara fiha iwajan wala anta wallahi ba a ganin wani tudu ko rahi ko wata kwana a cewa ga wani dan rahin da zaka shiga ka dan layi ga wata ƴan kwana inda zaka ɗaya bautuwa wai ka shiga ka layi wallahi babu wannan yi ko ni an daidai tsar da shi saboda haka ga mu duka tun daga na farkon duniya da na ƙarshen duniya ga mu Allah ta'ala ya tattara mu a filan alkiyama mala'ikun sama na farko su sauko sai su kewaye mu gaba da dama ka nan bayan an zuba mu dama mu da aljannu muke kama an zuba mu sai a kawo aljannu bayan a kewaye mu ga wuta gaba gare ka ga aljanni bayan ka ina wurin gudu algani shi ko duk tabara ne da hauka algani wallahi ya zama la'ika dole ne saboda ka sai a sauko da mala'iku na sama ta farko sai su kewaye aljanna mala'ikun sama ta biyu su gere mala'ikun sama ta biyu. na sama ta uku su kewaye mala'ikun sama ta biyu na sama ta hudu su kewaye mala'ikun sama ta uku na sama ta da su sauko su kewa mala’iku sama da hudu na shidda su sauko su kewaye na biyar na bakwai su sauko su kewaye na shidda kuwa ya su sai Allah maɗaukakin sarki sai ya su zuwa wanda ta dace da shi shi na wannan lokaci Allah zai ce limanil mulkul yau Allah ce to yawa da mulki wa da matsayi wanda wani girma ba kai duniya tana takama ba dan hannun dan gutsura ma wani matsayi Ka kaga mutum ya hau kujera ya ma ɗauki wata kafa ya aza saman wata wai saboda isa wai iko ko ba haka ba to sai Allah ya ce to limanil mulku yau yau wani na da iko ina mai iko yake wani ya daga hannu ya yi sa wani ya magana ya yi sa dan gashi ka zo tsirara babu hulla ba takalmi ba taguwa ba wando ba agogo ba kowa ba abinda aka hada kai sai aikin da kai sai Allah ce lil mulku yau yau wa adda mulki wale na adda matsayi wale na adda tashiwa wale na adda wata dama yau ina yake Allah ya kowa zai shiru duk wani wanda ya nika wani matsayi wallahi soke kai kawai za a yi a lafi sai shau limanin mulkul yau sai Allah ya an samu kan barakar zai ce lillahi da alqahar dama cikakken mulki na Allah da wanda an makadanci wanda alqahar dama ya rinjaye kowa yana saman kowa saboda ka nan za ka gane ɗan abin da an ka ba ka kai malar na matsayi wallahi kakka yadda ya kai ka wuta wani matsayi ya kai su wuta kakka yadda don Allah ya daga darajar ka ya ba ka matsayi ka ce ka yi girman kai da isa da taƙama da walaƙantar bayan Allah wallahi za ka iske Allah a ranar tashin kiyama to shi na na Allah ce al-mulku Allah ce cikakken mulki yau mai izin wannan zarafi alhaƙu wanda yake na gaskiya ba na rudi ba da rahamani na Allah na mai rahama saboda duk matsayin da ka gani da mutuwa a gidan duniya wala ya rudi na yanzu iya kaka ce an zaɓe ka shugaban ƙasa ko ba haka ba sai ka ji an ce shekara hudu na farko ya ƙare sai a koma cewa wasu na biyu daga haka nan kuma shi ce nan shekara da nan da mu da wata can najeriya to biyar sai ka ga ana cewa saura wata kaza sai ga ana cewa saura kwana kaza shugaban kasa da zai hau titi malam yan an ka ce gashi nan to kowa za a yi fi laya sai shi tsaya a sa jiniya a sa jirgogi a sa jami'an tsaro security na waɗanda kuka gari da waɗanda ba ku iya gani a ce ai shugaban ƙasa a yi dole kowa ya kama kai to amma Allah da ya tsara mulkin nan wata rana dan wata wani an gaba ta kama ta taro sai ka ga kunkurun kaga na shugaban ƙasa ka zo zai roje ta ko ku ga haka nan ba mu wallahi mun ga haka ko a ce wani gwamna sai ka ga wata rana ga hakon haɗu a sharu gashi shi na gashi shi kare to wanda shi ka nuna mulkin duniya mulki na nan ka yi amfani in Allah ta'ala ya sa an ka zaɓe ka ga wani matsayi ka yi amfani da wannan matsayin naka ka nemi gidan aljanna a ranar tashin kiyama mas'uliya ce Allah ya baka na dan ka yi hidima al'umma ba dan ka rufe kanka ba ba dan ka ɗauki kanka wani abu ba ba dan ka ɗauki kanka wata tsiya ba ka ɗauka cewa kai zaɓen da an kai ma ka zama shugaban al'umma an zaɓe ka na ka zama ɗan ga aikinsu an zaɓe ka na dan kai musu hidima ka mai da kanka da kai da su wallahi duk guda sai Allah ya daga daraja ka duniya da lahira al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman la yashrukuhu fihi ahad babu wani wanda zai tarayya da Allah wa kana al wanda yana ya kasance alal kafirina akan a tsiran yini na wanda yake mai tsanani bi khilafil mu'minina tsakanin suka waɗanda suke masu imani Allah ka saya mu cikin masu imanin nan sai Allah ya ce mi ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا Na'am. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا تولنا آية والله تنا كلام تدمو تنا كلهم duk wanda za ka yi abuntaka da shi ka zauna da mutumin kirki karka yadda ka zauna da mutumin banza kada ka yadda ka zauna da wanda yake addini bai damai ba in kana tare da shi a yau ka yi maza maza ka san hikimar da za ka yi ka rabu da shi ka kasance tare da mutanen kirki in ɗan kasuwa kake wajen harkar kasuwancin ka ka zanka ƙulla hulɗa mai kyau da mutane na kirki ka zan ka zama da mutanen kirki ka zan ka zama da mutanen Allah ka zan ka zama da mutanen gaskiya masu son gaskiya masu kwatanta gaskiya kai ma'aikacin ofis na a inda haka aiki can a asibiti kake aiki a wata ma'aikata ta gwamnati kaka aiki a makaranta kake karanta suwa to ka yi ƙoƙari lokacin da ka je ka yi abuta da mutanen kirki kai ɗalibi ne ɗan makaranta matashi in ka ce makaranta ka yi kokari ka yi mu'amala da ɗalibai waɗanda suke na kirki ba 'yan duniya ba ba 'yan sharholiya ba in ko ce a kana jin ƙarfin lafiyarka kana jin ƙarfin lokacinka ka ce yadda haka so haka za ka yi domin fa'ala ma sha'a na kiyar masa wala duk wanda ya aikata abin da ya kaso shi ko wallahi zai haɗu da abin da bai so saboda haka wannan aya kamar yadda malaman tafsiri suke ambatawa ta sauka ne akan wasu kakurai guda biyu Shi shine ukubatu bin adi mu'ai da ubayu bin khalaf waɗannan sun kasance masoyan juna na. masu ƙaunin juna na. suna mutunta junansu saboda haka shi uku ba tun kayan bayyana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama karimin mutunna yana ciyar da bai abinci ma ya an kai a gidansa bai yadda ya ci abinci shi kaɗai sai ya je ya nemo waɗanda za su ci abincin nan tare da shi uku ba su lina a nemo a yi saboda haka wata rana ya yi tafiya to al'adar sa ya yi tafiya ya dawo sai ya sa gidansa an shirya walima abinci wanda ke ansa sunansa abinci ya shirya abinci a wannan lokaci sai gayyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace yana gayyatar manzo Allah ya zo ya saya masa albarka a cikin abincin da yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya je kuma saboda lokacin da aka kawo abinci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to bancin abincin ka sai ka musulunta sai ka faɗi kalmar shahada a wannan lokaci shi ko yana ganin wanda irin gara basa da ya samu duk da bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin annabi a cikin ƙwaryar maka babban mutum na mai gaskiya na mai amana na abin alfahari na magari ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gidanka ya ce to sai ni ji kunya a ce irin muhammadu ya zo a gidana ya fita da ci abincin da ni shirya ba yace wannan lokaci zai faɗi kalmar shahada yace ashhadu an la ilaha Allah, wa anna muhammadar rasulullah idan faɗi kalmar shahada to mugun aboki ko bai da khalal ba shi nan da ya tawo sai ji labari uku ba su zinu abi mu'ayyid annabi ya ce gidansu sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya faɗi kalmar shahada ko bai da khalal yana addu'a da uku bin abi mu'ayyid yace laqad sabata sabata muhammadan yace ai ka karkace ka lalace yace wani ni faru yace a ah, to an ce ka bi muhammadu ka lalace ka tambaye saboda haka yace ni ta da saudata ta wallahi haramun abadan a abada da ni da kai ka kama hanyar kai in kama ta kaga ba abu abu guda zai sa wallahi mu shirya da kai ka je ka samu muhammadu na farko ka kaka majina ka wasa mai da kusa in ka yi haka to shi kenan za mu shirya da kai kuma ƙuraish za su gane cewa lalle ba ka bi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma wallahi haka yi ya je kaka wannan maganin ya watsa lokacin da ya watsa bahar a karanta tafsirin mafatihul ghaib na jinin razi lokacin da ya watsa wannan maganin sai ta jino ta koma wata irin wuta mai harshe ta dawo kuma tun sanan ta kore ka wannan tangon da shi ya mutu lokacin da ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace da uku ta dinu ga abi mu'ayyid lokacin da kun ka hado da kai wajen makka wallahi sai ka ga wannan kawa wala kai wallahi sai ina sa takobi na gama da kai kun ga zamantakewa da mugun aboki kun ga alaka da mugun adinnan mugun aboki wallahi zai kai ka baro zai halaka ka saboda haka shi uquba din nan wanda ya wanga aiki a ranar yakin badar yana cikin waɗanda an ga shi shi ko ubayy bin khalaf ranar da an ka yakin uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani mashi manzo Allah ya ci kwai wallahi lokacin da mashin ya kammai jini ga jikinsa dan kaɗai ya ɗora shigowa duk cikin cikin jikin ɗaya dinga komawa ko da kafirai yan uwa ne sun ka tallabo shi yana ruri yadda ka san kansa haka ya dinga rura yadda ka san sa na rura haka ce bai wuce yi ne ba ko abin da ya kamata yi ne ya mutu shi na nan Allah madaukakin sarki sai saukar da waɗanda a Allah ce wa yau mai haɗu zalimu ka ambata ranar da azzalimi al-mushriku mushriki yake cizo ala ya akan ƴan hannayensa nadama akan da na sani wata hasuran da hasa ya kula yana cewa ya laitani ya dinnan littan bihi ittaqastu da na riƙa ma'ar rasul tare da manzo muhammadu muhammadu sabila hayya tariqa hayya ila al-huda zuwa shari'a haka zai da na sani a ranar tashin kiyama ai kaga farko ya faɗi kalmar shahada ko bai faɗa ba ya riƙe hanya ta daidai ko bai riƙa ba saboda ya haɗu da mutumin ƙwarai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ce ya wailata ya ce ya kai tonta alif wannan alif na ya wailata iwadun musanya ne an yaƙi Ibafa. daga yaƙon kai Ibafa ai wailaki na a asalinsa wa ma'ana wasu ce halakati ya ce ya lakasa lam attakhis qur'anan ya ce da bi riƙe wani babuwa kinayatun wannan kinaya ce an ilmin daga sani man ya aqilu wanda ke hankalta min rijali daga cikin mazaje wa huwa munsarif qalila yace ya laitani lam attakhiz fulanan qalila yace ya kai tonsa wallahi da bi riki wani ba dadai ba mala yace ruwaya an ruwaito an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يشر المرء من ذا الله انا تاير da kowane mutum ala dini qalilihi aka addinin abokin sa yadda abokin ka yake wanda aka so na kiyama haka za a tashi ku gaba Allah ranar kiyama wallahi mu shiga tete mu ba kowa za ka rika haka ce shi a abokin ka ba shi a abin sirrinka shi ne za ka riko shi a komai naka ji ba za a gani yana da fahimta addini yana da tarbiya ta addini yana da fahimta ta musulunci mai son addini na mai son Allah ne mai tarbiya ka to ka abuce sa duk wanda za ka so ka so ne don Allah dan yana son Allah amma wallahi in mutum addini bai damai ba bai da tarbiya ta addini to kakka abuce sa ina fata an gane saboda haka soyayyar mu ta kasance don Allah kin mu ya kasance don Allah malam mai abarbi yake cewa wa ayu yuhibbu lillah in mutum zai so mutum to kaso shi don Allah dan yana son Allah kaso shi kada ya kasance saboda abin duniya kawai kake son mutum ba don Allah ba to in ba don Allah kake son mutum ba wallahi wata rana sai an raba ku da shi saboda haka da wannan nake ja hankalin matasanmu yau za a ga matashi ɗan ƙwallo bai taɓa gani ne da idanu ba ba garinsu yake ba ba ƙasarsu yake ba ba zumunta uwa ba zumunta Addinin su ma daban don shi ka'iri na kai musulmi kana nan cikin garin ba wanda ake so ba wanda kake ba kariya sama da shi wallahi in za a zagi limamin shi ya so yadda zai buge-buge a kan ɗan wasan ƙwallonta wallahi ba zai ba da wannan kariya ga limamin shi ya so ba zai iya kashe ko nawa game da wannan ɗan wasan ƙwallon to kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yau sharul mar'a ala dini khalilihi za a tada mutum akan addinin abokinsa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga muna al mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutum yana tada wanda yake so ranar kiyama dan Allah nan da ka fifita akan kowa ranar tashin kiyama ana kai sai Allah ya ce to ga ita shi na haka so gidan duniya ga ita rika hannu ne ku tafi wala duk Allah zai tattaro ire-iren waɗannan sai a tattara su da ɗan ƙwallon nan arnan nan makiya Allah makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ku shiga taitayin ku in ban da aikin shedan da lalaci malam mutum kai bai ma kan kana duniyar gaba wai babu wanda aka so babu wanda aka ba kariya wani wuri ma za ka iske har da muje muje da kashe-kashe in bancin lalacewa da tambadewa kai ka je zuwa neman halaliyar ka da Allah ka ce zuwa ka san yadda za ka bauta ma Allah sai haka wani duk wasan da za a yi ta kwallo ba ta wuce shi ya je ya kuɗi ya ɓata lokacinsa bai iya farillan sallah ba bai iya sunonin sallah ba bai iya musahabban sallah ba bai iya tsalliya ba bai iya Ba'adiya ba kuma musulmi kuma shi Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kana fata lokacin ka ga wani ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yanzur ahadukum man yukhadi manzo Allah yace wani ɗayan ku ya ji da wazi abuta kuna ji kuna ji na yanzu lokacin gyara da zarar lokaci ya kure an kace ga haka shiga kabari magana gyara ta kare saboda haka kowan mu nan ya je diba da wa yake abota wa'ina an masoyinsa na gaggagare sa wanda yake tattauna matsaloli nashi na addini nashi da na rayuwa sai ta duniya yanzu dai kun ga shi ubay bin kala kun ga abin da ya sabbaba mu bi bin abin mu'ayyid to ƙwarya ta ga ƙwarya ya kowata kakka yadda kana matsayinka mutum mai son addini a sunna ka ɗauka ɗan bid'a wanda yana kiyaya da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ce shi na zaka dinga tattaunawa da shi da matsalolinka na addini ba zai ba ka shawara kwaye ba ka dauko mutumin kirki irin ka wanda kake son sunna irin ka saboda haka da ka dauko magana addini sai ce ai wallahi wannan daidai na kai ko ɗan kwanaki kai matsalar da ya gaba ka aiwatar da ita shi zai tunatar da kai ai eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya kare mana komai manzo Allah ce abinda an misali aboki na kwarai da mummuna aboki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Abu Musa al-Ash'ari Bukhari da Muslim duk sun rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda an misali aboki na kwarai yadda ka san mai sai da turare na mai sai da turare manzo Allah yace ko dai ya kasance ya dan shawa ma ko ba haka mai sana'a turare yake ba manzo Allah ce ko ya ko iya wuce ka ji kamshi ɗayan biyu to shi an misalin abokin kwarai manzo Allah ce abinda an misalin mugun aboki manzo Allah ce kana ta tsaki kamar yadda ka san bai busa zuga suke a makira inda aka kira ku ga ana zuga abu ba lokacin da an ka sa karfe cikin wuta to shi an misalin mugun aboki wanzu Allah ce wannan zuga suke na farko dai ko dai ya kone masu tura kai wa tsaye da ka isa ana zuga belar nan ta taso ta kwarba ga taguwa sai ta hude ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce ko ka ji rihan khabisa ko ka ji wari mummuna yace to shi an misalin mugun abu wancan ko shi an misalin aboki wanda yake kyautawa yadda kasan mai sai da turare yake mai sai da turare ko dai a biyu ko kana da ko ba ka sai za ka gaya tura ɗan sha'awa za ka ji daɗi ko ba za ka ji daɗi ba ko ne wuce ka ji ɗanci to shi an misali aboki na ƙwarai ko shi sai Allah ka akan daidai saboda haka ya ku matasa ya ku yara kuna ji na ku rika abokai na ƙwarai duk inda kun ka samu kanku ku kasance da mutanen kirki za a ga mutum uba ne ya ba shi tarbiyya ya tashi an kai shi a makaranta ya ce can makaranta mai ya yi abota da mutanen kirki sai ya ɗauko mara tarbiyya wai su zai zama da su a makaranta sai ka ya dawo kai a ce na an rabi na an barai ko ba haka ba gashi nan gashi nan dai musulmi musulmi gashi nan dai wani iri dai gashi nan ya koma ya lalace saboda haka duk inda ka samu kanka wallahi in makaranta ka ce in jami'a ka ce akwai na kwarai akwai ne to shiga cikin na kwarai in kasuwa ka ce wajen harkar kasuwanci a kasuwar nan akwai na kwarai akwai na banza to hulɗar ka ta kasance da na kwarai ta kasance da masu gaskiya haka nan ma ko siyasa haka yau cikin 'yan siyasa akwai na kwarai akwai na banza to ka kasance tare da na kwarai sai Allah ya daga darajar ka duniya da lahira Allah ka daga darajar mu to shi na nan Allah madaukakin sarki ya gaya muna saboda haka karkashin wannan aya malaika muna waɗannan hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace akhrajahu Abu Dawud da Tirmidhi wa lahumma an Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da Allah ce la tusahib illa mu'mina kaga manzo Allah ce karka abu kuwa Karka zauna tare da kuwa sai mai imani wala ya ya'kulu ta'amaka illa kai. manzo Allah ya ce ka kuwa ya ci ma abinci sai mai tsoro Allah abincin gidansa to wanda ba ta ki ba wallahi ka yi sai ji ba muna da wani malami da ya karanta da mu Allah ji kansa da rama. wallahi shi saboda tsatsarewa da tsatsarewa da tsatsarewa da tsatsarewa ba wasa sahabbi ma ba a wasa da shi wallahi mun ka aka fitar da abinci a gidansa duk wanda zai da wallahi ta abincin nan wallahi abinci wanda wallahi ta zuwa gidansa in in wanka sau sai ce kai ba ka da wallahi ce kai wata maka a to ai amir ya ce wallahi ko da ta ka yin lafi in da kai ba ta yi <laughs> an gane ko to haka sun kai sun ka gama da duniyar ga lahira amma mu waɗanda abubuwa ma da duk babu ruwan mu saboda hata hatta abinka in za ka ba ka san wanda za ka ba wani iri wani irin mutumi na shi mutumin ciki in ka ba shi wannan abin zai ƙara taimaka masa wajen bautar Allah shi ko mutumin banza in ka ba shi zai ƙara samun gudunmuwa wajen sabon Allah ga abin da ka ba shi saboda haka mu kiyaye wannan da kyau Allah ka ƙara taimakon sai ce laƙada a zallani ko لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فيتي لقد أضلني حقيقة يا فتدني عن الذكر لقى القرآن القرآن شريع القرآن بعد إذ جاءني بايا ظلم وكان الشيطان شيطان يعكس للإنسان كمتوع كاي لي خذولا ما يدرقد بشي da an ya يبش kawushe منه كبت bar عند البلاء tabarra ubinu ya kubuta gare inda bala'i وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تكون النبي صلى الله عليه وسلم كينا يا إيوائي يا كرنتر يا جاهنكين يا إدعوائي ko ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga a ƙwaryar Makka ya karantar da su ya ja hankalin su amma duk da haka an ka samu su suka bijire shi na nan Allah ta'ala ce wa qalar rasul manzo ya ce wani na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya ubangiji innaka lalle mutane na quraishan quraishawa ittaqadu hadha alquran sun rike wannan alqurani majura abin kaurace ma matruka a bari sun ba alkur'ani sun yi aiki da shi saboda haka sai mu ba a zamanin da muke mu ji lokacin da muke muma a yau yadda tashin mutane sun ka bijire makarantar su a ta alkur'ani yanzu ku diba ta mu alhamdulillah gwargwado Ko gani ana haɗuwa don tafsirin amma wallahi malam da za a ce ma wani fasikin mawaki na an ka gayyato wallahi kilomita kaza za a ga motocin mutane mawaƙin nan da aka gayyato lokacin da zai zo ba a wallahi zai koya muku ba ba tsarki ba zai koya muku ba ba wankan ba zai koya muku ba ba farillan sallah ba musabban sallah ba ba ƙabliya ba ba ba'adiyya ba ba yadda za ku kyautata ma iyayenku ba ba yadda za ku kyautata ma maƙotanku ba ba yadda za ku yi kasuwanci a musulunci ba ba shi zai koya muku ba zai zo ɗan lokaci a yi kiɗe-kiɗe a yi raye-raye a wajen shi ke nan kuma waɗanda za ka iske ana ije-ije wurin na ana gomoro za ka iske musulmai na za ka iske wani suna ne musa za ka iske wani suna ne ibrahim za ka iske wani suna ne kasim za ka iske wani suna ne shu'aibu za ka iske wani suna gashi nan dai suna za su haɗu a wurin nan Allah ya ce ka a yi gashi nan suna yi to kaga su ma duk masu yin haka a yi kirka karbo haɗar ƙor'ani ma hajjura sun rike wannan ƙor'ani a duk ƙaurace ha to Allah shi kare mu قال تعالى سي الله يجيس وكذلك النبي ya هنقولي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا wannan Allah ta'ala na jawo hankalin maza duk wani shugaba duk wani jagora na addini malami ne karantar da mutane sai ya yi hankali wallahi lokacin da haka da a wannan sai ka yi hankali sai jarabawa sun zo kai kana iyakacin kokarin ka mutane su gane mutanen nan da kake tare da su wallahi sai ka iska su ka wahalce ka su ka yi masu rungun ma su ka gaya ma kalmomi marar daɗi wasu su gaya ma kai tsaye wasu ko ta wata hanya maganganun suke zoma. sai Allah ce waka zalika Allah ce ka baka ka bata Allah laka aduwa ka bayyana mun ka tsaya gare ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam makiyamin mushriki qaumin daga mushirikan mutanen Allah ce da Allah mun ka tsaya li kullu nabiyin ga kowane annabi kabalaka gabanin ka aduwa mun ka tsaya mai makiyamin almujrimi da daga cikin kangararru na mushrikai wasu saboda ga hankuri kamar sabaru kamar yadda sun kai hankuri Allah ce waka fa ya isa ga rabbika ga ka hade ya zama mai shiryawa laka gare ka wa nasira mai taimako nasiran laka sai taimako gare ka ala adaika kan makiyanka kun ga wasihi a cikin wannan ma fihi abinda a cikin min at-tasbiyati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ana lallacin manzo Allah ne saboda an da magana da ni ko da jiya duk wanda Allah ta'ala ya daga darajarsa wallahi sai Allah madaukakin sarki ya sanya masu hasara sai Allah ta'ala ya sanya masu kiyaye shi musamman waɗanda sun ka ɗauki wannan gaba da abin da ya shahi da awa wallahi suna fuskanta abubuwa ba. amma ni ake bukata ni ake bukata dauriya kakace lokacin da an kai ma sai ka yi ku jibi ƙasashen na malam ku jibi ƙasar hausa waɗannan ƙasashen namu da inda an kai hito magana addini makiya bai gaban mutane amma da Allah ya taimake mu sun daga su mujaddadi shakku su ma dan kodiyo ka ji irin wahalar da sun kai ka ji didda halin da sun kai Allah ya kaddare sannu sannu sannu sannu ana yi har yanzu ga abin ya kawo gare mu mirka wannan hangoyi mirka wannan dauriya saboda haka ina ƙara jawo hankulan musamman malamai da jagorori na wannan gari mai albarka sai ku yi hankuli wajen da'awa shedan yana na yana na shi shedannu suna nan suna su yan duniya suna nan suna nasu to ba su ma sai sun zauri su ma sai sun yi hankuli sai sun sa kuɗi sai sun ba da lokacin sai sun sa tunanin su saboda haka mu ma mu tafi malumanmu da ke karantar da mu malumanmu da ke muna wari duk abin da ya kamata mu bayan na gudunmuwa domin a tsaka da a wannan wallahi mu yi kokari mu ba su zamani na muke lokaci na wanda muke komai ya canza duk abin da za a yi mafi yawa yau za a haɗa lalurar nan in babu kuki wallahi sai dai a yi mani sai dai a yi mani da inda an to zamanin annabi da sahabbai in ma ta haji za ana saman rakumi za ana in jihadi za ana saman doki za ana in jihadi za ana saman jaki za ana to zamani ya canza yanzu jaki na zuwa wani ma'aji jaki yana zuwa wani ma'aji to kaga sai an nemi motoci masu ƙarfi ingantattu to motoci an ce ga mota an tanade ta don zuwa wa'azi ruwa aka samar da tafi tsakani da Allah kai kana da mota kai ma kana da mota kai ma kana da mota ni ma yana da mota don Allah ya mu ruwa muka samu kullum kana kula da motar nan ka duk bayan kaza ine mata jibi in kai wajen ta a jiba kawahunta a yi kaza a yi kaza a yi kaza kuma yan an da kai yi haka wasu to kun ga ba mu sai motoci kawai na daga addinin Allah mu ba su ga malamai ga dagorori mu tsora ci da kuma mota tana wajen shugaban malamai amma shi ka kula kuma da gyaran mota kuma shi ka karantar da kuma shi ka yi muku wani mun yi daidai in mun kai haka na to da Allah mu kula da hujja addinin na Allah kamar yadda gaya mu wanda an malami wanda an limami Allah ya zaɓe sana ya hankuri matsayin da Allah ya aje shi da daɗi da rashin daɗi ya hankuri ya karanta da mutane kai ku wanda Allah madaukakin sarki ya ba dukiya kullum kai ta tunani ni na na zan ba duniya a yi ba sai an ce ha kawo ba kai da dukiyarsa za ka cewa ya kamata a aikata ya kamata a aikata ya kamata a aikata kana ganin ana shirya wa'azuzzuka zuwa wuri kaza saboda haka da ka ji sanarwa an ce za a yi wa'azi wuri kaza sai ka ce to mota nawa za ta je wurin wa'azin nan sai a ce mota kaza da kanka ka sani sai ka ce to za su sha litan mai kaza zuwa wuri kaza a je a dawo sai ka ce ka dauke ga kuka a sha sai ka ce waɗanda za su shiga ai motocin nan za a ɗauki mutane aƙalla suna buƙatar mutum 20 ko mutum 30 waɗanda za a sa sai ka ce to duk wanda a cikin motar nan za ka ba ni ka za na kudi da ka da zai ci da abin da zai bar mai da yarinsa ka taimaki na Allah ko ba kai ba to da zarin shekan na so yin halaka ka sai ka je yana cewa mako ai ko gidajen mu mana ne sai ka ce ya ko ni ko je da ta ta ina ma ga ban taimako na? ko ba haka ba to shi ɗan naka ɗan to da shi fi shi halaka na gidanka kana da tabba Allah ya karɓa ma na maƙotanka kana tabba Allah ya karɓa ma na yan uwanka kana da tabbas saboda haka a kama na a kama na a kama na a kama na saboda haka ya ku bayan Allah mu fitar da dukiyarmu domin ne domin mu da addinin Allah muna ganin yadda ma'annata yanzu yau wallahi ko satellite za a karamu, tashoshin da alkaman satellite a yau na ɓanna da shashanci sun yawa kusa da tashoshi waɗanda suka yi ko ba haka ba ai waɗanda sun ka kawo waɗannan tashoshin kuɗi sun kasa dukiyarsu sun kasa to ina ka da mu musulmi saboda haka mun ƙoƙari. ga hannun shugabannin ga kullum suna tsara muna abubuwa waɗanda suke muke gani na farin ciki yanzu ku ba ku gani shekara biyu da sun wuce motar nan gata ai babu ta aya mai ko akwai ta babu amma daga faru ta kowa bana an ga tsara bayan allah sun ka buɗe suka ɗan sun ka bayan an ga yi. yanzu ga ta nan da ƙira'a ta wuce sai ka ji wani sanyi zuciya ka addini na motsa to Allah ya taimake mu mu ba da dukiyar mu domin daga addinin Allah to shi na nan Allah madaukakin sarki yake gaya muna min ilimi yana daga cikin bannace bannacen su li shubhatin ga shubha ta ta'allaqu bil qur'an wanda sun karata ga alqur'ani kauli ta'ala da Allah ya kayatan anhu Allah yana hikaito magana su وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الله تعالى وقال الذين كفروا وأنا لسنك كافرك سكتي لولا دمينيني هل لا دمينيني أنزل عليه القرآن ba a saukar da ƙur'ani ga annabi muhammadu ba jumlatan wahida jumla guda ka taura ta gaba yadda an ga saukar da taura injila da injila wa zabura da zabura qala ta'ala allah ya ce nazzalnahu mun saukar da hi kazalika kamar haka ay mutafariqan daban-daban linufaddita bihi fu'adaka dan mu karfafa da zuciyarka nuqawwi qalbaka mu karfafa da zuciyarka allah ya ce waratalnahu tartila allah ya ce mun zo da shi daki bayan daki a sai na bihi mun zo da shi sai an ba da shai wani abu bayan wani abu zai tarhibin kuma da jinkiri da natsuwa wato adatin da tattali saboda ni da tasiru fahimci wa hibzi saboda a sauƙaƙar da fahimta su nan da haddace saboda shi na an ba a saukar da shi gaba ɗaya ba sai an ka dinga saukar da shi mataki mataki daki daki sai Allah ya ce ni ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الله تعالى ولا يأتونك كما باسزوما بمثل da wani misali bi ibtali amrika a cikin bata lamarinka illa ji ina ka fasi muzuma bil haqqi da gaskiya addabi wanda ke tunku da fannas wa azar da da mafi kyawun bayani بيان shi بيان bayani الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله سبحانه وتعالى سوى أنك أخرين humul ladina sune waɗanda suke wuce runa ana tara su ala wujuha akan huskokin aw yusaquna za a gargada su a ranar alkiyama la jahannama zuwa ga jahannama Allah ce ulaika waɗanda sharon makana sune mafi sharrin bagili huwa jahannama shine jahannama wa adallu sabila kuma sune mafi fashewa hanya Allah shi kare a faɗa a ɗari kan mafi kuskura hanya nan gari daga wasu su wa hukumin shine kahircin su sai Allah ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب الله في حقيقة موني منك بيوى النبي موسى للتاتي الثورة تشيني الثورة فالقرآن صبراك على القرآن ليس في أول كتاب سماوي بشيني فرق للتاتي وانا الله يستوكد للسماوي liyakuna wai dai ya kasance mahallin inkarin gidan musu waka zalika haka nan ma muhammadu annai muhammadu bai kasance ba bi awwalin rasulun farkon manzo min Allah daga Allah Allah ya ce waje alna mun saya abu, tare da shi annabi Musa ai ma Musa tare da annabi Musa a kawo dan uwa ne Haruna shine Haruna wazira ya zama mai taimako ma'inan lahu mai taimako gare sa to da mun ka aiko su ne ya faru فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وده النبي موسى لدهو سهارون لو كتن منك باسي للتابع الدورة ba wai kawai za su zauna kawai su yi ta karatu a gida ba aiki ya ta zuwa ana wurin wa'azi wajen karantar da mutane Allah ce fa kulna sai mun ka ce idza haba ku tahi kai Musa da Haruna ila alqawmi zuwa ga mutane allazina kazzabu bi ayatina wadannan da sun ga karyata da ayoyi ayar kifta sune kifta ay fir'auna wa qawmi fir'auna da mutanansa ay sai kazibuna biha za su karyata da ita wa abbar kaga nan sai Allah yayi bayani yayi magana bil madi da abin da ya shuɗe yace kazzabu bi ayatina sun ga karyata da ayoyi da ilmin lahi ta'ala saboda sanin Allah annan sai kallibu ne da haza su karyata da ita ba za a ba ilai annai musa da ɗanwar haruna sun ka tahi da risalati da manzanci daga Allah ba ka zabu kuma sun ka karyata ka ce ba mu yadda ba Allah ce fadan marnahun sai mun ka tarkake su ta da miran ba a halaka namun Allah ce mun ka halaka ilaka eh, wa? kun ga fakata sala ala? Allah ya takaita ala hashe ta yi a akan kifayu na kisa kissa a istiwa da ma huwa ga abin da shine manufa wa huwa ilzamu al-wajh shine rizan tawajja da zai isa bi ba'thi rusul da aikuwar saman zani wacce kake ta tadimiri da cancanta rushewa zai takazili inda karya sawansu wa tazkiyar ummata muhammad ana tunar da al'umma annabi ma sai kau a ɗayan da abin da zai auku a kansu illan yin minuti in musu yi imani da karanta su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ce wa kawo manu wuce. wa hmm. zukun kawo nuhin haka nan ka ambata musu mutanen annabi nuhu alaihissala lamma kan zaɓin rusula yayin da sun ka tsariyar tattaman zannin allah bi takzibihim nuhan domin sun karyatar da annabi nuhu li dole lubsi biyin saboda tsawon dadi wanda ya a cikin su fa kanahu rusul kafir shi manzanni na da yawa aw li anna takzibahum ko karyata annabi nuhu takzibun lil baqi karyata sauran manzanni na lishirakin saboda manzanni sun yi tarayya fil masjidi a wajen zuwa bin tauhidi da tauhid wa agarqnahum Allah ce sai mun kano tar da su da ruwan tufa na baki daya wannan jawabin lamma an sace na lamma din can da Allah ce lamma kazzabun rusula lokacin da sun da ƙaryatar da manzanni to a wuce ne to azraqana sai muka daukar da su Allah ce waje Allah mun ka tsaya su su zama ayata aya da nasu ga mutane ba a dahun ba su ibrata bin lura Allah ce wa atadna mun tana da mun shiri fil a lahira. للظالمين لوانا لذلك الظالمين الكابرين كاهري عذابا أليما عذابا ما يرحيم وعلما ما يرحيم وما يحل لهم في الدنيا سواء ما يحل لهم في الدنيا بل شاء الذي سوف موسى عن الدنيا رارك يا مكما الله كان دا موسى عذابا الله شكاري دواكما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كما ذكر آدم ألا يتك أما دامس آدم قوم هود متنا النبي هود وثمود لثمود قوم صالح متنا النبي صالح بمن الصرفي kaga da hana juyawa ba sai wasa mude ba tun daga wawan yana da tsoron kulli jari ala ta'awili an kai ta'awilin sabil kabilan da cewa shi kabila da wa qur'anin sabil kuma an karanta da cewa ta ce wa zamudi ala ma'anar hayy kina yana da ma'anar dangi Allah ji wa sahabar rasi kuma da mutanen rijiya in zuba bi irin sunan rijiya ce wa nabiyu annabin su wasu malaman tafsiri sun kace shu'aibu annabi shu'aibu wakila wasu malaman tafsiri sun kace huwa hanzala bin safwa shine hanzala dan safwa wakila bai da zalika an dai wata magana har da bawa su a kabin ransa ɗin da mutanen rijiya kalu ko hudan sun kasance da zaune hawa da hagen rijiya ban harar bin sai ta rusa da su wani manazin na gidajen su Allah ce wa kurunan da ƙanunanka a tsawamin mutane bai da zalika tsakanin haka tasirin masu yawa ai bai na adin tsakanin ala a sahabin ransu da ma'abuta rijiya ba wanda ya san adadin su sai Allah دلت وكلا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تسجيرا kullum kowanne daga cikin waɗanda mutanen da mun ka حلقا tun daga jama'ar tankitsa waɗanda Allah ta'ala ya aiki annabi Musa da Haruna wurin da mutanen annabi Nuhu alaihi salam da Adawa mutanen annabi Hudu alaihi salam da Samudawa mutanen annabi Salihu alaihi salam da akawar rasin can mutana annabi shu'aib ko mutana hanzala bin safwan Allah ce wa kullum kowanne daga cikinsu. su Allah ce zarabna lahul amsal mun buga musu misalai fi iqamatul da alaihim mun tsayar da hujja akan su falam nuhlikum ba mu'alaka su ba illa ba'da izari sai bayan gargadi Allah ce wa kullum kowanne na mun halaka ya tasbira halaka halaka wa su ihlaka eh, halaka بتكذيبهم سوى سوء لتتأنبياءهم أنبار سألت ولقد أتوا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا الله تعالى ولقد أتوا حقيقة سنزيك سنزو أي كفار مكة kayaran maka allazina hum walu kufur hadhihi al waɗanda su ne jagororin ka'iran wata al'umma ai sun zo alƙaryata a sa alƙarya allazi wannan ka umdar an kai mata yayi madarar sauƙi yayi na muni wannan masdar ne na sa'a ai da tijarati da zuwa tsona wa usfa qura qawli lutin su ne manya-manyan alƙaryar mutanen annabi lutu fa ahalaka ahala Allah ya halakar da mutanenta da su ilimin fahisha saboda sun aikata alfasha Allah ya ce shahaba na mai kuru ya rauna hashi wai su waɗanda mutane na maka ga sunan masu ƙaryata da kai annabi sallallahu alaihi sallama ko masu ƙaryata alƙur'ani ko waɗanda ke musun da'awa a yau shin wai afalam ya kuru ya rauna ha shin wai musu ga wannan alƙarya wa bisa barihin ta iya su ilin shahin zuwa shan fa ya tabi rusuluna wannan listifamu littaqari tambaya ce ta tabbato sun gani bal mu a sun kasance la yarjuna ba su jin ya fafuna ba su jin tsoron nushuran tashi ba su tashi saboda haka fala yi nuna shine ba su imani Allah ya kara mana imani to sai ni وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا الله تعالى وإذا رأوك كما ذا وتنهي آتاك سبولا كيا وقولي كي النبي صلى الله عليه وسلم أكون ولن دعوا Allah ce wallahi sun ka gane ka in yattakizunaka ba su riƙon ka fa in nan tana da ma'anan ma ma yattakizunaka ba su riƙon ka illa huzur sai a dai hizbi Masu bi suna masu izgili da annabi sallallahu alaihi wasallama yaquluna da abin da suke cewa shin wai a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in sun ga annabi sai su ce wai yanzu an shi na Allah ya aiko manzo zuwa gare manzo an shi an ka turo shi muna wazi fi da'awa a cikin da'awar ta mota kirina lau suna masu walakantawa gare alin risalati daga aikin da Allah ya masa sai sun ka ce ni kuma إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا كاد كاد wai kahiri ka cewa shi ma sai da ya rike gangan sai da ya hankuri wallahi shi ma sa'an nan sun ka samu jari a kan annabi sallallahu alaihi wasallama kahiri ba bari ku jiya suka cewa in kada wallahi yayi kusa in din nan mukaffafa wasu muhamma hudun ai annahu kada sun ka ce wallahi shi muhammadu dan ga yayi kusa la na wala yaqtadu yusrifu na juyar da mu an adati na daga allolin ga waɗanda mun ka gada da iyaye da kakannu muna bauta ma sun ka ce laula an sabon na ba don mun hankuli mai rike ba wallahi da ya dauke mu ya ban mu da addinin ga da iyaye da kakanni lasarafna ana da ya juyar da mu gare ta wa an ibadata ha daga bautarta kun gani da farɗe ijtihadi saboda ya faifai wajen ai kullun malam da yayi da suba yayi da rana yayi da daddare ya iske ka gida ko ina wato ayi da tauhidi da kiran da yake kullum ne wai a da Allah shi kadai a ɗayan ta Allah wa kasaratu da yawan ma yuridu abin da yake riskar da shi bai ma zubuka abinda yana rigaya ila zini zuwa ga kwakwalwa an na wuce shi hujjaju hujjoji na mu'ujizatun na mu'ujiza suka ce laula an na alaiha wallahi ba dan mu yin hankuri ba waɗanga abubuwa da yaka zuwa da sunan da nan su ce ga kwakwalwar mutum wata fasna alaiha mun ka tabbata akai wata sakna bi ibadata mun ka riƙe wajen bautarta wa in qarat quluna ko hankulan muta ta tashi ta tahi an hagare ta duk wasu hujjati da kai ya dawo dawowa mukai kada ta'ala Allah ya ce tau ba dai so hada haka ba Allah ya ce to so da sannu ya alamu da za su sani wallahi da ya raunar azaba lokacin da za su da azaba iyanan turutu fil akhirati alahira man azallu sabila wani na kafacewa hanya a faɗa a yanka wani na yi kuskura hanya a su amma mumminu na ko masu imani tí a lè ṣe ni. Allahsu ba na wata alaci ara aita ba ni labari, a kwabin ni ba ni labari manita kaza wanda ya rike hawa musonarsa ilahu shi a Allahsa, ai mahu yata shi ne abin shawa abin bautarsa, kaganan ƙaddamar makula. sai Allah ya gabatar da mafulu shine ilahu asali na biyu li'annahu ahmudu ne yayi muhimmanci ka ba a ce manitta kaza hawahu ilahu ba sai an ka gabatar da mafuli na biyu akan mafuli al-awwal wa jumlatu manitta kaza jumlan nan ta manitta kaza mafulu awwal shine mafuli na farko gari li ra'ayta wasani na biyu bi an kana hawa. lokacin da son rai ya kasance ya kaddibu lahul yana zazzana masa abubuwa yana shishiya masa abubuwa allazi a wanda yake biya ma mukhalafati ta da sahaba ta shar'i Allah ga shari'a Allah kaga fasara sai ya kasance ma abu a hu abin bautar sahawa ba sauransa Allah ya fa hanta takuna alaihi wakila yanzu wanda ya sa sauransa shine Allahnsa shine ke shiryawa masa abubuwa kana zama masa mai tsaro hafizan mai tsaro ta abun zuru ka tsari sha'aninta ba a hawa daga da ya tsara ba a hawa daga da ya tsara wani jawabu abin da an sala ba a sama saboda ka tsara ya balagi tsara ya musiba wani tsara ya kai su ya wani saboda ka wallahi tsara da kan gani in ka ya gaba lafiya kai ka wuce jahannama shi na kan ji allah sarki ya gaya mana cewa inna nafsala amma bi so illa ma rahima rabbi saboda kare da haka zai yi sannan kawon wurtan mutane da ni da son rai da su da mummuna Allah ta ilama ma rahima rabbi sai wanda Allah ba zai bikin sarki ya ji dai saboda ka yanka ƙoƙari karin jayi tsaron da wallahi wannan zai iya zama musabbabin shiga aljanna gare ka a ranar tashi alkiya da Allah ya samu rinjaye tsaron mu ga abin da ba gaskiya ba Allah ce amta hasabu am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun hmm. in hum illa kal an'am hmm. bal hum adallu sabila Allah ala ce amta hasabu shin ko zato kake wai tsammani kake kai mai karatu ko mai sauraron karatu أن أكثرهم سوى من يسمعون سنة تفاء كما أتفه من صرارين فهمتا أو يأكلون قوسنا أن قلتا ما تقول لهم أبنت فكي فتاهم إنهم بسزموا ما هم بسزموا إلا كالأنعام سيك مدبوبي بل هم أضل سبيلا كأسنه دبوبي بجي وحيا أفلا طريق من أسنه دبوبي كسكر حيا لأن هذه مئة دبا تنقال تنا جايوا لمية أحدها فولك تتلنسا وهم سوء لا يذيبون باس راء مولاهم ومجد الجنس المنعم عليهم والليل ما أكنسوا ولا يريدون بسيء إسانهم كيف تتاوصوا من إساءة الشيطان تغمونا ناو الشيطان قريسوا ولا يلغون الثواب باس لمن لا لا الذي هو أعظم المناسب والتشين مدي كرما أنفان ولا تكون العقاب وبعض ما جنس وراء عذاب الله الذي هو أشد المضاء والتشين مدي سنة الجمجة wala an amu kaga dabbobi la ta ta kilo fasilan ba ta kudu ta abin da afanna wala ta sharon ba ta aikata mugun shari fi kula da hawa la da tsakanin watan ba inna jihala ta hun jahilinta su ka haji ba shi su ila ta yi da zuwa su zaburar da fitina wasannin na su kanke mutane an alhaki da gaskiya wahiya ita dabbobi ke gairar mutamakki na su ba mai samun dama ba ci min tsalabil kamali na neman kammala fala ta kasira min saboda haka babu takaita ta ɓangaren ita dabba wala zamma alaiha babu gaidi akan dabba ranar tashin kiyama wawum amma su mutane kaga muqassiruna su sun takaita ai saboda haka wa mustayquna sun cancanci a azamal iqabi mafi girman azaba ala amalihim aka aikin saboda haka ma ta kaddan bayanuhu abinda bayanin sai gabata inna ma wa fil adillati a dalilai ranar bangaren hankali yanzu ko zuba shari'a ta'ala fi adillatin masu ala tauhid wa zakara kamsata adillatin minha al-awwalu qawl to nan kuma za ta yi insha Allah saboda haka ga dalilai nan guda biyar waɗanda Allah madaukakin sarki zai jiro muna waɗanda suke waɗanga dalilan ko taɓawa kana iya ga sunan waɗanda ke nuna Allah shi ya cancanta a bauta masa. Insha Allah sai Allah ta'ala ya nuna mana gobe في مطلولة عند منتفئة عند منتفئة تهديري الله يبقى ملالة ورحمة الله كافي من بالجيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته متوالي وسيدي ما القرآن من الجمعة لدى الشيخ عبد أبو بكر shugaba na kwamitin tasirin wa'azi na jihar gani da ke jera tare da alarama malam ismail ahmad kaduna anguwar bakin kuma da allah subhanahu wa ta'ala ka kan kamusin alkhairi Allah ta shi da ta wannan karatu shi ka gama يعلمكم الله tambaya ɗaya ce za mu samu ta shiga saboda akwai bayanan da shugaba kuma ita malamai na nan babban birni ke gabata amma ita ce da tambayi ce mana muna son a yi shan hankali zuwa ga mutane musamman cikin wata ramadana wajen shaƙar ruwa da yana arwala ko kurkuren baki suna son a yi za a hankali mutane a kan da ya kamata a yi gaskiya wannan maganar tana da muhimmanci kwarai tunatarwa ce zuwa gare mu inda mun san wannan ne ba da barilla ce Allah madaukakin sarki ya wajabta mu kuma kama baki daga bulluwa alfijir har zuwa faruwar rana wajibi na yana daga cikin ma sharuɗa na abin da ya shahi ingancin arziki saboda haka waɗannan manajis waɗanda Allah ta'ala ya halitta da mu waɗanda dukkaninsu mazarta ta wadda tana iya kai ga makoshinmu shi ne abin da ya shahi idanu abin da ya shahi kunnuwa abin da ya shahi hanci abin da ya shahi banci. saboda haka idan muka zo wajen ibada ta arwala ko wakila zafi ya yi zafi muna ɗan kurkura baki to mu yi dau mataki sosai wajen shaƙa wannan? nan musulunci ya gwada mana yadda za mu shakarwa. ba za ka ɗauki ruwa da kasance ka ja su ga hancin hawa shiga cikin hancin ka can cikin hancin ka tunda ka ga abu juna na farko ma in sun kauce ma suna iya cutar da sa'annan kuma suna iya karya ma azumi sa'annan lokacin da za a kurkura bakinka da kasance kada ka ɗaga kanka sama ka desa gwargwado ruwa waɗanda ba za ka cika bakinka ba har ya kasance sun rinjaye ka sun wuce ba saboda ka kasu ko da ba da ganganna ba ka ce kurkura baki ruwa sun ga wuce maka da azumin ka ya ɓaci ko da ba da ganganna ba ka ce shaƙarwa ruwa sun ka wuce ma sun ka kai ga makoshin ka azumin ka ya ɓaci bayan ramadana sai ka ranka kaga in ma da gangan ko kai haka kaga akwai kafara kanka saboda haka mu shiga fefe mu ibada ce wanda take mai muhimmanci in mun ka wajen shakarwar nan mu kula in mun je wajen kurkura bakin nan mu kula dan kar wani abu ya wuce muna cikin baki ko cikin makoshi Allah ya kiyaye alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala shi wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله شيء منذ على شيء ومن كراتون تفسير القرآن الكريم الكرمة الله تبارك وتعالى سنعون والنائك ميزان الآلة ما أن أنا رمى وإن سنك قابل وكتن سوء don karantar da mu a cikin wannan wata mai alfarai bangaren masu neman addu'o'i wanda yau insha Allah wanda zai yi mana da addu'a shine shugaban mataimaki na daya na shugaban malamai na babban birnin yamai shine Muhammad Awal Mutum shi zai mai wannan addu'a insha Allah sai magana masu neman addu'o'i akwai ɗalibai da yake suna da jarabawa ga wani su shafa cikin wannan addu'o'i kuma ba wahala shi ma ba shi kamar da ce shi na da ‘ya'yansa da ke kasashen waje yana sa kanyar su suna addu'a abin ba wahala shi ma ba da shiga isakon kasuwanci mai kulla yana sa a san shi suna addu'a Allah ya tabbatar da yin kasuwanci da haka akan Thank you. biya mun da kafin mu kai malam ya karantar da mu a wurin alƙur'ani Allah muna roƙon ka ladan da ake ba wanda ya wannan aiki Allah ka sa haramta mu ba ya ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ka tsare masa zuriyarsa Allah ka sanya masa albarka Allah ka sanya masa albarka shi da alaran mai sai wannan kokari ko ka ba da rayuwarsu suna karantar da mu a cikin ya ubangiji Allah ka haɗa mu da mu a daya ya ubangiji ɗan uwa waɗanda suke baran addu'a da masu baran addu'a na ɓangaren wato ƴaƴansu ya Allah ka ba ƴaƴansu kariya da su da ƴaƴan da suka baki ɗaya ya Allah ka san damuwar kowa daga cikin mu Allah ka biya mu da bukatun wani alheri ɗalibai waɗanda suke karatu ya Allah ka buɗe kwakwalensu Allah ka ba su ikon cin jarabawa Allah ka taimake su Allah ka ba su nasara Allah ka sa su gane karatun da ake yi ƴaƴan wannan bawan Allah da suke ƙasashen waje ya Allah muna roƙon ka albarkacin waɗannan kwanaki na Ramadan ya Allah ka tsaye mishi ayansa aikin da suka je ki Allah ka ba su nasara Allah ka taimake su da yadda suka je lafiya Allah ka dawo mishi da su lafiya Allah ka tsare mishi su ya Allah dan uwa waɗanda suke barin addu'a daban-daban Allah ka san kowa ka san ba za ka kowa ya Allah ka yawan kowa buƙatun sana'a kai bawan Allah wanda ya sallama wannan guri domin gabatar da tafsirin alkur'ani ana ba za mu gushi ba muna roƙa masa Allah Allah ya ba bashi kariya Allah ya sanya wa dukiyarsa albarka Allah ya sanya masa duniyarsa yanda ya hana musulunci jin kunya ya Allah ta hana shi jin kunya tun duniya an lahira ya ubangiji muna roƙonka Allah ka ba bashi kariya akwai alaƙa mtk wanda ba da lokacin a tun farkon ramadan ake wannan aiki da shi ta haɗa kayan sauki ya Allah ka biya masa bukatun sa na alkhairi ya Allah ka tsari masa zuriyarsa ya ubangiji muna roƙon ka ƴan uwa maza da mata yare da manya waɗanda suke halartar wannan kawaki ya Allah Allah ka haɗa mu aljanna yadda ka haɗa mu wannan guri Allah ka haɗa mu aljanna ya Allah akwai an kasuwa masu karamin jari da babban jari ya Allah duka shiga cikin al'amarin su ana ka taimake su Allah ka sa ma kasuwancin su albarka waɗanda ba su da kuma Allah ka ba su mai albarka waɗanda suke ya ubangiji suna da kasuwanci Allah ka ƙara ma kasuwancin albarka kuma Allah ka tsare musu Allah ka ba su ikon amfani da jin halar, ya ubangiji Allah ka tsare musu dukiyarsu, ya Allah akwai ɗan uwa daban-daban waɗanda suke da damoyi waɗansu matasa ne wato ba su da aure sun ce a kai da su cikin addu'a ana ka hore musu mata na gari ana ka hore musu mata na gari idan za ka ba su zuriya ana ka ba su ƴaƴa na gari haka ɓangaren mata su ma a akwai da suke bayan addu'a ana ka ba su mazaje na gari ana ka ba su mazaje na gari ya ubangiji ana ka ba su mazaje na gari idan za ka ba su zuriya ana ka ba su ƴaƴa na gari iyayenmu da malamanmu waɗanda suka koma gari ka ana ka ji ana ka gafarta musu wa'inda suke raye kuma Allah ka samu gama da su lafiya idan mutuwa ta zo mana Allah ka samu cika da imani ya ubangiji muna roƙonka akwai ma'aikatan gwamnati a cikin mu ya Allah ka sanya mu aikin su albarka akwai da mai an tsaro su ma ranar mun haɗu jira Allah ka su cikin addu'a da Allah ba za mu manta da su ba su ma da mai karamar gala da mai babbar gala ya Allah duka ba su kariya Allah ka sanya mu aikin nasu albarka Allah ka tsare su ya Allah ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa da ma wayanda suke neman aikin da wayanda suke neman kasuwanci duka Allah ka taimake su Allah ta wasu nasa ma'aza lafiya daga cikin ma'ala ka babu lafiya wayanda aka kuma Allah ta tsara musu lafiya wayanda suke gida da wayanda suke gidan asibiti suna neman lafiya ya Allah ta ba su lafiya ubangiji ta ba wa ta'ala ta kare mu da lafiya ya Allah wannan kasar mu ne zan ba za mu gushe ba muna mata addu'a Allah ta zauna da ita lafiya ya Allah ka zauna da ita lafiya da sauran kasashen musulmi ga baki daya Allah akwai sauran bayan ga wa'inda suke damun kasashen musulmi Allah idan masu shiriwa ne Allah ka shirye da su idan kuma ba masu shiriwa ba ne ya Allah ka tara musulunci da musulmai daga shakar su ya Allah Allah ka zauna da mu lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرحمك كثير. أنا جبت رجال الله. رجال الله. أراك أراك. رجال الله. لا من تكلم